قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين sai manya da shugabanni daga cikin mutanensa waɗanda suka kafirce wa Allah suka ta manzansa suka ce, Kai hudu, mu fa mun sani, kana da ƙarancin hankali da rashin natsuwa, a yayin da kake kiran mu zuwa ga bautawa Allah shi kaɗai, da barin bautawa gumaka, kuma mu mun ƙudurci, ba ma shakka, kai kana cikin maƙaryata, cikin da'awarka cewa kai manzo ne.